Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta gudanar da taron wayar da kan jama'a kan matakan hana cin hanci da rashawa a tsakanin al'umma, musamman a ma'aikatun gwamnati da kamfanoni da ma'aikatu masu zaman kansu. Taron mai taken yin gaskiya ginshikin shugabanci mai inganci da ci gaba ya tattaro masu ruwa da tsaki da kusoshin gwamnati da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu. Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa Ekpo Nta ya ce makasudin taron shine su sauko da kamfen na yaƙi da cin hanci da rashawa a jihohi saɓanin yadda jama'a ke kallon yakin kamar haƙƙin gwamnatin tarayya ce kawai. Mista Nta ya ce idan jihohi sun bi matakan da gwamnatin tarayya ke bi wajen bankaɗo gurɓatattun shugabanni da ke cin hanci da karɓar rashawa za su magance da yawan matsalolin da ke damunsu don samun ci gaba da inganta rayuwar al'umma da samar da abubuwan more rayuwa. Uh, at the end of this sensitization, the state should be able to measure because you must have a measurement of what you're trying to achieve. Ya ce a ƙarshen wannan taro na wayar da kan jama'a jihohi za su iya auna nasarar da suka samu wajen rage yawaitan rashin aikin yi sanadin rashin bin ka'ida wajen rarraba makamai da wasu batutuwan da suka saba wa doka. Mr. Nta ya ce hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa tana da haƙƙi da dama da suka haɗa da tilasta yin abin da ya dace, gurfanar da masu laifi da hana duk wani aikin da ya jibanci cin hanci da rashawa. Mataimakin gwamnan jihar Plateau Farfesa Soni Teoden ya ce taron ya zo akan ka'ida. Wannan taron an yi ne don a warwa mutane kai akan yaƙi da ake kai na yaki kan cin rashawa da cin hanci. To wani matakai ku a gwamnatance kuka sa domin tabbatar da rage cin hanci da rashawa? Na farko mu da kanmu mu da muke gwamnati muna so a yi koyi da yadda muke tafiyar da harkokin gwamnati. Gwamna ya nuna shi ya sa adalci ne a gaba fatin mu ma kun san adalci muka sa a gaba so tafiyan da muke ciki a yanzu shine mu yi abin da muka faɗa da baki so muna ganin bayan haka jama'a za su bi matakin mu shi ma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Yusuf Adamu Gagdi ya ce taron zai taimaka su ƙara fahimtar ayyukan da suke gudanarwa a majalisa abubuwan da muke yi a majalisa abubuwa ne da muka koya ta hannunsu so da suka zo suka involving sauran bangarorin gwamnati na jihar plateau sun ƙara taimaka mana wurin gudanar da ayyukokinmu na ganin cewa an yi aiki yadda doka ta tanada a yi ta. Hukumar ta hanci da rashawa dai ta zaɓi jihar Plateau ta kasance wurin da za ta wayar da kan ɗaukacin al'ummar arewa ta tsakiyar Najeriya kan fa'idar da ke tattare da aikata gaskiya don gudanar da shugabanci sahihi da samun ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.